a'a ƙato mai idanu ƙwarai sai ka ji ya zage ida ta cewa a ba mu sadaka don allah don ma'aiki to ba wai mutanen ƙasar da ke ƙarƙashin ingilishi kaɗai ne ke zuwa kano ba har ma da mutanen ƙasar faransi dubbai ne kuwa ba kaɗan ba su kuma sato jiki suke yi su biyo dare su ƙetaro kan iyaka su ratso ƙauyuka waɗanda ke su ma yunwar ta dame su ga sunan ga sunan har su iso kano idan mutum ya je kasuwar birnin kano a lokacin nan ya dinga ganin abin tausayi sai hawaye sun zuwa masa komai rashin tausayinsa za ka ga mutum ya kanjame kamar gawa ga shi da rai amma kamar ya mutu domin da kyar yake numfashi ma balle in ya yi magana idan yana bara kana iya rantsewa ka ce bakinsa kaɗai yake motsawa domin ba za ka iya jin abin da yake faɗi ba wata rana ma daga cikin irin mutanen nan waɗanda yunwa ta gigita sai da wani lallaba ya je har gidan razdan na kano a can ya ƙarasa allahu akbar kuma a lokacin nan gashi sabon hatsi ya ta san manuna a gonaki ya rage ɗan lokaci ƙanƙane mutanen su sami kaiwa ga bukata ta su su kubuta amma ina yunwa ba ta jira a ce mata sai an jima kowane minti ɗaya daga mai jin yunwa kusan kamar shekara guda yake wajen tsawo da daɗewa ga wanda ya matsu diwon na ya ce ganin irin wannan abin tausayi shi ya sa suka tashi tsaye suka himmatu da ƙullo da hanyoyin taimako ga mutane ya ce duk irin hatsin da ake kawowa daga ƙasar shan kudu waɗanda fari bai shafa ba an kwaso shi amma bai wadatar ba kuma dama tun kafin mr gowas ya tafi lifi ya riga ya yi odar shinkafa daga ingila ya ce a kawo tun dubu metan ayya shinkafa ba sai ta makara ga zuwa ba sai ya zama lokacin da ake tsakiyar neman ta sai gashi bata iso ba saboda haka waɗanda suka kanjame saboda yunwa sai aka karkasa su aka baiwa kowace unguwa ta cikin birnin kano nasu kashin aka ce su ne za su ciyar da bayan allah nan su kula da su har zuwa ranar da allah ya sauwaƙe wani al'amari ko da yake su ma mutanen nan unguwanni abinci ya gaza musu duk da haka sai suka sai suka dubi allah suka kula da sauran waɗanda suka kusa galabaita. idan aka danka wa mutum kamar mutum biyu da zai rika kula da su ko mutum uku to sai kuma a bashi yar takarda wadda zai rika tafiya da ita yana yin awo daga cikin hatsin da hukuma ke kaiwa kasuwa kullum hukuma ta yi haka ne don ta kara taimakon jama'a aka kuma kakkafa wuraren samun taimakon abinci wato kamar wurin sayan 'yar shinkafar da ta fara isowa subhanallahi malam idan ka je wurin awon nan ka ga yadda ɗan adam ke kokawa da ɗan uwansa sai tausayi ya kama ka lalle yunwa ba ta son wasa ana cikin awo waɗanda suka tagayyar kwarai sai ka ga sun laɓaɓo sai ka ga sun ridi kwandon shinkafar a tare a kansu har ma a wurin irin kokawan nan sai ka ga wani ya suma wannan abu da ban tsoro yake da kuma ban tausayi ainu wato akwai wata babbar wauta da manoma suke da ita a galibin wurare da ke arewacin najeriya nan ta arewa wautan kwa ita ce almubazzaranci jama'a ba su san su ci su rage don gobe ba irin duk abin da aka samu komai yawansa gaba ɗaya ake kashe shi in ya so kuma gobe sai a ta sama neman wani ido rufe idan su manoma sun ga daminar bana ta yi kyau ba su san su yi tanadin wani abu daga cikin abin da suka samu ba don amfanin baɗi ko watakila daminar ba za ta zo da kyau ba amma bisa kashin gaskiya abin da ya sa jama'ar najeriya ta arewa ba su saba da tanadi kamar sauran kabilu ba shine da can komai ka ci in har ka rage to ba zato ba tsammani sai wani azzalimi ya zo ya kwace shi ya sa mutanen sai koyi wayan cewa da dai wani ya zo ya kwace musu a banza gwamnati su ci kayansu su mori shi yasa aka daɗe a ƙasar hausa manoma da sauran masu ciniki ba ruwansu da tanadi idan dai aka samu wani abu yau to gobe idan aka tambayi saura sai a ce maka babu akwai wani abu guda da ya kamata jama'ar ƙasar hausa su ƙara himmantuwa ga nuna wa sauran duniya shine a da can aka rika yi hausawa ciwon baki ana ce musu allah ba yin batar to su nuna wa duniya ba haka nan suke ba yanzu domin zaman duniya sai ana yi ana nuna mutum kuskurensa sa'an nan zai ji daɗin zaman cikinta wajibi ne ga dukkan ƙabilu su koyi tattali kamar yadda sauran duniya